الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد ما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو هين أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رجيت ولك الحمد بعد رضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلوبا خاشئين ونسألك علما نافعا ونسألك دينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك رجنا عن الناس يا رب العالمين اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا فعادنا سؤلنا وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته علينا والرداء بما قسمته لنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تشم بنا عدونا ولا تسوء بنا صديقنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم فارج فارج الهم وكاشف الغم ومجيب دعوات المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما تودي منهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء أنت ترحمنا فرحمنا برحمة تغنينا بها الرحمة من سواك رب لا تكلنا إلى أحد ولا تهوجنا إلى أحد وغننا عن كل أحد يا من إليه المستند وعليه المعتمد وهو الواحد الفرد الصمد لا شريك له ولا ولد خذ بأيدينا من الضلال إلى رشد ونجنا من كل ديك ونكد وأشفنا من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسننا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخبي الصدور اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم وغم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم اللهم منزل الكتاب ومجيء السحاب وهادم الأحزاب أهزم أعداءنا أعداءك أعداء الدين اللهم هزمهم وزلزلهم اللهم هزمهم وزلزلهم اللهم هزمهم وانصرنا عليهم اللهم هزمه وانصرنا عليهم اللهم ألق في قلوبهم الرعب اللهم ألق في قلوبهم الرعب بما أشركوا بك ما لم تنزل به عليهم سلطانا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم يا مالك إياك نعبد وإياك نستعين اللهم أنشدك أهدك وعدك الذي وعدتنا اللهم إن شئت لن تغبر بعد اليوم اللهم أنت عددي وأنت ناصري بك أسول وبك أجود وبك أقاتل يا حي يا قيوم اللهم لا يعلون علينا اللهم لا يعلون علينا اللهم لا يعلون علينا يا علي يا كبير يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم زدنا ولا تنقصنا وآدنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآكرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا يا رحمن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد To, rahmanir rahim muna nan cikin suratul ahzabi a cikin wannan darasi namu muna suratul ahzab aya ta 28 muka kwana kuma nan ne inda zamu tashi yanzu insha Allah summa raja'na ila mawdu'i sura sannan muka dawo ga abinda sura take koyarwa min izalati adati jahiliya na gusa da al'adu na jahiliya واستبدال أخلاق الإسلام الحميدة biha da canza ɗabi'u kyakkyawu abin godiya biha da wayancan ɗabi'u na jahiliya wato a gusa da ɗabi'un jahiliya a mai gurbinta da ɗabi'u na musulunci masu kyau A baitun nabi gidan annabi sallallahu alaihi wasallam wani buyutun islam shine gida na musulunci na harko, gidan annabi wa gairuhu tabi'un wanda ba shi ba duka biye yake da shi amma dai gidan annabi shi a asali wa min hadha ja'a at-takhayyur li daga wannan zabi yazo ga mata annabi alaihi salatu wassalam bit talaqi wa dhahabi aw al baqa'i wat tibai ahkamillahi fi kulli shay'in Allah yace a ba su zabi su zabi abu daya matsalolin da suka bashi sun yawa kuma musulunci ya gaji da hankuri da suwa cewa a ba su zabi yan saki suka so duk talaki a ba su saki wadda habi su ta yi zuwa gidajensu to su haɗi aulu baka 'yan kuma zama tare da annabi suke so wata ba a min lahi da bin hukunce hukuncen Allah fi kulle shayin su zaɓi guda amma dai wannan jayayya da suka yi da shi ta yi yawa kuma Allah bai hankuri da ita a ba su zaɓi su zaɓi guda don su bar shi'i da saƙon Allah subhanahu wata'ala qala Allah ta'ala sai Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika Thank you.

ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi kulli azwajika ka ce wa matanka wa hunna tis'un yana da mata tara wannan lokaci wa haula ittisu waɗanda mata tara hunna sune guda ta farkon su saudatu binti zama kun san ita ya fara aure bayan mutuwa khadija a ta biyu aishatu bintu abubakar sadiq ko da yake dai da ita saudatu da aisha an ce rana guda ya aure su a cikin wata ruwaya sannan ta ukun su hafsatu bintu umar bin khattabi hafsatu da umar dan khattabi sannan na ta hudu ummu salma wadda an kai sani da hindu bintu huzaifa sannan ta biyar ummu habiba da sarki makka ramlatu bintu abi sufyan ramlatu iya abi sufyan bin harbi sannan ta shidda zainabu binta jashin al'asidiya wato ‘yar uwa ta sannan ta bakwai jawariya bintul harisi al wato ta bakwai kenan ta takwas safiya bintu huyayi bin akadab wadda aka aura baya an dawo daga zawatu bani marisi ya ce abin nan ta tara maimunatu bintul haris maimuna bintul haris alhilaliya radiyallahu anha wadda ya aura wa abin nan a hanyar makka wa Allah shi yadda da su ardahum ajma'i ne yadda da su baki daya aka ce to ya kira su gaba ɗaya su waɗanga mata nashi yi magana da su saboda suna yawan bashi matsaloli na rikici na kishi haka wanda a rikici irin wannan in yana aukuwa ga namiji a kusan zai samu ƙasu ga yadda zai gudanar da abubuwa ne yana iya samun ƙasu in dai abubuwa na gudana haka yana rikita gidan namiji na rikita to yana iya samun naƙasu ga i da aikin da aka gaba gare shi don wani lokaci rikici in yawa yana sa ka yi zaune ba ka faɗa da kowa kuma ba ka aikin komi tunani da ka kai saboda haka sai Allah ya tosaya mu yace a faɗa musu tunda duk rikicin ga ba dai na addini na aka yi ba na duniya na kowace ganin kai ya kamata a yi mata kaza ya kamata a yi mata kaza rikicin na duniya na to Allah na so a yanke shi yace faɗa musu in kun tunna naturinnal hayatid duniya idan kun kasance rayuwar duniya kuka so wazinata da kawar duniya Allah na hawal adati jahiliya bisa ga bisa ga daidai da al'adun jahiliya to ba ta alaina ku taho umarci ukun na 'yan ba ku wani ɗan kyauta na saki ai mutu'atu talaki kyauta da aka ce a ɗan jin daɗi da aka ba mace in an sake ta to ku taho in ba ku wa kunna kuma in sake ku sarahan jamila saki mai kyau babu cutarwa ai udalliku kunna min gairi dirarin in sake ku ba tare da na cuta muku ba ku zaɓi abin da kuka so in saki kuka so ku haɗa min ku kwantar da hankalinku babu matsala wadda duka sun saki ta faɗi in sake ta wannan abin da Allah ya ce shi faɗa musu kenan na biyu wa in kuntum na turidna Allah wa rasulahu idan ko kun kasance Allah kuka so ba abin duniya ba wa rasulahu da manzo ne wa daral akhirah da gidan lahira shine aljanna to ku zaɓi guda cikin waɗanda biyu a hayatar duniya wa zinataha ko kuma Allah wa rasulahu wa daral akhirah ku zabi guda cikin dudin nan fa inna Allah A lil min kunna in dai Allah kuke so da manzo ne da gidan lahira to Allah ya yayi tanadi ga wanda ta yi mai kyau min kunna daga cikin ku bi iradatil akhirah ta aikata aiki na kware amma da nahin lahira ya mata alƙawarin ajran azima da wanda amma mai girma ai aljanna ya mata alƙawarin aljanna to ku zanna ku yi shawara wacce ku ta shawarci uwayenta ga abinda da manzo Allah ya ce su sai kowace ta zaɓi guda wadda duk abin da ta zaɓa ta to ta faɗa mai yayi alƙawari zai bata don dai rigima gade ta yawa a dai batta su duka fakatan Allah wa rasuluhu sun kace sun zaɓi Allah da manzo ne ai a hukunce hukunce ne al'ada ta jahiliya akan al'adun jahiliya wal akhirah sun zaɓi lahira ala duniya akan duniya to lokacin da suka yi wannan suka ce sun goyi bayan annabi kun ga ba za su sake ta mai da hankali cikin gida ba tunda sun yi wannan alkawari ba za su sake ta mai da hankali cikin gida ba sun ma bayyana lahunna sannan Allah ya bayyana musu ma'ana kace ya wa rasulihi wa darul akhirah abinda amma ma'anar zaɓin Allah da manzo ne da zaɓin gidan lahira to sai Allah ya bayyana musu abin da aka ni da wannan shi ma ya ci cikin ayat da za ta zo fa qala ya nisa annabi ya ku mata annabi man ya ta min kunna bi mu mubayyana duk da ta zo da alfasha bayanan na cikin ku bi kasari ya yi mubayyana wa qur'a bi fataya mubayyana ai hiya bayyanatu ta zo da alfasha bayyane au bayyanat mu bayyana wato ta bayyana alfashar ko ta zo da alfashar bayyane ko kuma ta yi ta ɓoye ta zo ta bayyana ta cikin jama'a to yi da a bil'alifi wa dadi ala wazan yufa'al yuda'ahu wa fi a yuda'ahu bit tasdidi wato yuda'ahu abin nan wa fi da if da nuni if min nuni ma'ahu wato nuda'if sai mu kamai wa nasabi al'azaba nudda if al'azaba nudda if hal azaba za mu lullunka mata azaba wadda ta wannan layi nata da ifai ne lunki biyu ai da ifai azaba gari hinna dun da matan jagora kuke duk wadda ta yi ba na kwarai ba in ana ba da zunubi guda to ita za mu lunka mata zunubin ya kai biyu wannan kun ga A malamai kenan wanda yake malami zunubi ne ba ɗaya yake da wanda yake jahili ba zunubi duk gudana amma na malami daban na jahili daban don wanda ya sani ya yi da sani ba ɗaya yake da wanda bai sani ba ya yi shi yasa kuwa ganin malamai da yawa sai ku ga wasu Allah ya ɗaukaka su wasu sai ku gan ga su ga ganin ku manya na amma za ku gan har da kwamitin roƙo gare su don in ba su roƙa ba ba su ci sai sun yi roƙo a yi duk abubuwan da aka yi a yi bikin yaye ɗalibai a samu kuɗi kwana biyu su ƙare a yi musabaka kwana biyu kuɗin da aka samu su ƙare ka je an tara miliyoyi ɗaruruwa ma kwana biyu sai su ƙare sai ka ga kwamiti ana yawo ana roƙo ko ina ana yawo ana ta roƙon mutane to abin da ya sa zunubin malami ba ɗaya yake da na jahili ba malami in yi abin ƙwarai lullun kamai lada aka yi idan kuma ya mugun abu lullun kamar zunubi aka yi saboda haka nodda ibla har azaba eh, da ya faini muna lullun mata azaba wato lunki biyu ai abin da na da ya fai azaba gaire na lunki biyu na azaba wani wanda ba su ba ai misalai misalin biyu na wanda ba su ba wa kana zalika alallahi yasira kuma yin haka abu na mai sauki ga Allah so in kun yadda za ku zaɓi Allah da manzo ne da gidan lahira to ku gyara ko yadda kuke gudanar da abubuwan ku ko ku gyara wa man kun na lillah wadda ku da tayi kunuti ga Allah ay yadi lillahi wa rasulihi minkum wanda sun kai da'a ga manzo ne suka da'a ga Allah da manzo ne kunna. wato wa'anda su kuma sun ka kauce ma hanyoyin sabo sun ka ci gaba da ayyukan da aka sa su cikin ku wata amal salihan kuma ta yi aiki na kwarai to nutiha ajrha marratayn ladan ma za mu dunka mata ladar ta kashi biyu kamar da zunubin ta kashi biyu to ladan ma kashi biyu take za mu dunka mata kashi biyu ai misalai sawabi gairi hinna mina nisa linki biyu na misalin ladar da muka ba wasu na mata waɗanda ba ku ba wa fi qira'atin bitataniya fi ta'amal wato waya amal wa ha wato abin nan Oti otiha wa yi amal ya otiha ajraha wa na laharin kan karima kuma mun yi mata tanadin arziki wanda an mai girma su janna cikin aljanna ziyadata ala ha! ƙari akan wata mata wadda ba ita ba minan nisa na mata ya nisa annabi ya ku mata annabi matan malamai kuke na ka ahadin ba ɗaya kuke ba da wani guda cikin mataye lassunna ka ahadi ba ɗaya kuke da wani guda cikin mataye ba minan nisa'i na mata mace in ta zan mata malami ta sai dai a yi ta kokari a yi ta shan kanta a yi ta jawo hankalinta har ta gane ba ɗaya take fa da matan da ba ba irin ta ba saboda matan malami duka kamar cikin matsayin malami take wa matan malami cikin matsayin malami take da aka gani ne haka aka ganin ta wada malami idan mutane waɗanda ba malamai ba sun yi laifi goma ba a dibe su ba malami in yayi guda za ku idan kowa ya koma gare to haka mata ta yi ta mata kyawa saboda ita daraja ta ilimi tana sa idan kowa su dawo gare ka daraja ta ilimi kowa ya mai da ido ne gare ka wannan wata ɗaukaka cewa ya zan kowa kallon ka ya kai da mai kallon kwarai da wanda bai kallon kwarai ai wani na can yana aikata abin da ya ga dama amma ko uwa ce ba ta kallo wurin da yake kowa bai damu da shi ba to ɗaukaka ita ka sa idan kowa shi wurinka sai ka ga da abin da an na laihi da wanda ba na laihi ba sai ka ga wanda ka son ya ga laihi sai ka ga yana cewa kayi laihi wanda duk ka son ya ga laihi sai ya ce kayi laihi da abin da an na laihi da wanda ba na laihi ba to ɗaukaka ta ita ta sa idan kowa ya koma gare ka tadda ba ka da irin wannan ɗaukaka kaga babu ruwan kowa da kai saboda haka a lassunna ka hadin minan nasa ku ba ɗai kuke da wani guda cikin mataye ba in takaitun Allah in kun ka ji tsoron Allah fa kun, a azama min gaira kunna ku girman ku ya tsare girman wani wanda ba ku ba ku lura da irin wannan almajirai da yawa sai ku ga kuna cewa kowa an kama ma ana kallon ka to roƙi Allah mai shi kawai da ba a wa ido ana kallon ka da a kawo ido ana kallon ka ya dame ka ina ruwan mutane da wanda ba kowa ba wanda duk ga sun kawo ma suna kallo ne girma gare cikin zukatansu. sun ba shi babba saboda haka suna nan bai dace shi girma haka nan na yake yana da daɗi kuma yana da matsaloli da yawa saboda haka ku yi ƙoƙari ku yi abin ƙwarai duk da kan mutum kallon ko ya yi kallon bai da iya kara ka gaba bai iya mai she ka baya ku yi ƙoƙari ku kwatanta dai abin da kuka ganin shi ab daidai in ta kaitun Allah in kun ka ji tsoron Allah wa na kunna a zama min gairi kunna ku kun yi girma bisa ga wani wanda ba ku ba fala ta ana bil rijali kada ku sanya ya magana da ga wani namiji cikin rijali mazaji wa yadda ma alladhi fi qalbi wanda cikin zuciya ta akwai rashin lahiya na minahici to zai yi kwaɗayin a wani so gare ku zuwa gare ita mata ya ka ce matan malami wato ana so ta kama kanta don wani da ta yi mai magana wadda an mai ɗan sanyi to sai ka ga mutum biɗa waya ta ya kai ya rika magana da ita saboda Allah ya ɗaukaka ta ɗaukaka ta gare ma shi magana da ita to Allah ya ce kakku magana mai sanyi da duk wani cikin maza kada wani mai munafikin Allah ya dora abin nan ya dora kwadayi game da ku ai fi kalbihi maradun ai fi qalbihi nifaqun cikin zuciya ta akwai munahici au hujurun ko fasikanci fa yasuqu abin nan lil hujur lil hujur yayi abin nan fasikanci don fajirci wa qulna qawlan ma'rufa amma ha don an ce kakko sanya magana to kakko yi magana ha wanda kuma a ambata daidaita ba kuku ko wada magana mai kyau hasanan mai kyau ba idan an riba wadda taka nisanta ku daga shakka wa ma'ana ma'arufan ayyujadu ayyujibu addini wal islam magana wadda musulunci addini da musulunci sun kawajarta ta inda ta ilaihi in akwai bukatar yin magana min gaira in fihi ba tare da yi mai tawadi yi ai magana sannu sannu ba do wanda ba mijin ku ba kakkon yi magana sannu sannu fa innal mar'ata yudlabu minha al-gilza lalle mace ana nema gare ta ta kaurara magana fil maqali ga magana ga wanda za ta yi magana da shi wata khashina sauti ta kaurara mai magana kar ta yi mai magana da yake jin sai idza ka dabatil ajaniba in ta yi magana da mazan da ajanabi ya gare ta da kada ya dama fiha don a yanke tsamani da kwadayi fiha game da ita don kada wani ya sa wani kwadayi na shigowa gare ta kuma sannan ana ta bayyana abinda azabin Allah da manzo ne wa kanna fi buyutikunna Thank you.

wa kasara ana cewa kuma wa kirna ga wata a minar karari wato wa kirna minar karari asali ne tabbatuwa ko tabbata cikin gidajen ku wa asaluhu a karirna da kasarar ra'i wa fataya a karanna min karrattu bai fatayar ra'i karrattu wa kasariha karirtu nukila harakatun ra'i an cire harakar ra'un ila alqahi wa huziha wa huzifat aka shahi abin nan ra'un wato aka shahi qafun ma hamzatu wasali aka ci wa qarna ko wa qirna wa qarna fi buyutukunna mata ku zanna cikin gidajenku wato in ba lalura ba ku daina hice-hice da yawace-yawace daga gidajenku wala na kun gani ta jahiliya tana da muni kun ga yanzu ku dibi garin ga ku gani ya an ce yau ana buki ku dibi garin ga ku ga wada mata ka hitowa ya an ce yau ana buki ku diba ku ga wada mata ka hitowa dole ma dan gelan azawa aka yi amma kun ga yanzu gelan gaba dai annaɗe yake ga kafaɗa tun daga kanta ta ko ina ba a saboda ta ga empin suna yin haka nan a ga wayoyi nan ga hannunsu suna ganin wadda karo ka yi su ma matan aure shi ma su suka so su yi koyi da ɗabi'un karuwai kuma duk waɗanga abubuwa da ake magana da da goyon bayan malaman al'umma aka yin wannan saboda makarantun nan mata yara na karantarwa suna ta kwaɗaitar da mata su irin wannan hitar in mace ta yi wannan hita sai su ji daɗi su yi ta kallonta cikin aji saboda haka ba su cewa ta yi laifi su yi mata faɗa don haka nan suka son su gani to da masu tarbiyya sun ka canzu sai tarbiyya ta canza dore kuma dattijawa na ka karantawa shi in ya ga ta yi wannan sai ya ga ta yi shigantaka sai shi ɗore mata faɗa yana jin takaicinta sai ta ji takaici gobe ba ta yi wa ka yi mata wani an kai jiya yau ko yara yabo su kai a na zaune cikin aji ta take kamar karuwa ana ta yabonta ana ta yabonta gobe sai ta karu tun da dai malam na so gobe sai ta karu to kun ga abubuwa sun canza in ana iya tare su a rage musu hitan nan to a tare a hana su hitan nan in tana iwa wala tabarrajana bi tarki hida'at ta'ayni min asali wala tatabarrajana jahiliya ta ula kafu yi hita ina hita jahiliya ta farko wato hita jahiliya ta farko haka suke hita mace ta sa abin da ta ga dama ta hita inda ta ga dama ai jahiliya farko shine ma qabla islam a shekarun da sun wuce kamin zuwa musulunci shine jahiliya ta farko min izhari nisa'i hunnan lirijali na bayyana wa mata ga kawa kawarsu lirijali ga maza kowace in za ta hito ta cake ta hito dan hijabin da aka azawa ana ɗan ribewa ana ganin mutuncinta to yanzu ko jallabiya sun kasa kuna ganin su in sun ka hito wajen biki kuna ganin su doriya an taso inda maza suke sai a dan sa hijabin a ruhe to yanzu ko mazan ko masallaci sun ka biyo ba su canzawa kun ga abubuwa suna ta canzawa to a lura da irin waɗannan abubuwa ko kuma mazaje ku yi gyara ku rika tsawatan matayenku ku rika tsawatan matayenku har yanzu mata ba su lalace duka ba in dai akwai sauran maza har yanzu mata ba su lalace duka ba in dai akwai sauran mazan kwarai in an ka tsawace su duk suna tsawatuwa ga wani abu ko ba su bari duka ba an ka hane su suna bari wani abu to ku rika yin magana in kun ka gani qalibun adiya ibn adiya ya ce wallazi yazharu abinda ka bayyana ga wannan jahiliya annahu ashara lil jahiliya yana ishara ne ga jahiliya allati adrakana wanda su matan musulunci sun iski wannan jahiliyar wa umirna eh, bin naqalati sai aka umarce su su taso min siratihin da fiya daga tarihin su ga jahiliyar ta to su taso da gare ta su dawo ga tarihin musulunci tunda jahiliyar ta ta abin nan sun riske ta kuma cikinta suke to an yanzu an umarce su taso da cikinta su dawo ga abin nan ga dokokin musulunci wahiya ma ka abin nan wahiya ma kana qabla shar'i abin nan da suke bisa gare kamin shari'a min siratu kufari na tarihin kahirai to su baro wannan sira din la'annahum kanu lagirata inda don su kahire sun zan ba su da kishi su kahire ba su da kishi fakana amrun nisa'i duna hajaba al'amarin mata lokacin babu shamaki wato babu hijabi wa jaluha awla bin nisbati to wagga jahiliyyat a sanya ta ita ce aka nuhi shi yahi bin nisbati ila ma kunna alai da nasaba ga abin da suke bisa gare shi walaysa ma'ana anna sammata jahiliyyatu ufara ba ana ni can akwai wata jahiliyya daban ba wa qad waqa lafzul jahiliya ala tilka mudda lafazin jahiliya ya auku ga wannan mudda allati qabla islam wadda take gabanin musulunci ita aka ce ma jahiliya ba sai wasu shekaru can na dole ba inta iyakar magana ibn adiya kenan qultu nace hadha ahsanu indi wannan magana ita ta hi kyau ni a wurina wa aufaqu li mawdu'i sura kuma ita ta hi muwafaqa ga abin da sura ke karantawa alladhi huwa izalatu adati jahiliya wanda sura tana karantawa game da gusar da al'adodin jahiliya al'ula na farko wa amma yi ukhra amma wata jahiliya wadda take cikin musulmi ga su musulmi ana wata jahiliya wahiya ma ya fa'alu fasaqatun nisa shine a jahiliya ta cikin musulunci ita ce abinda fasikan mata suke yi fil islam cikin musulunci Kama irin wannan jahiliya da fasikan mata ka yi yanzu su hito kamar yara ƙanana babu hijabi babu wani abu a caki a hitowa da an ka ga karuwa yana yi to shi ne abin da fasikan mata ka yi yanzu fil islami cikin musulunci waƙade bayyana hukumaha kuma Allah ya bayyana hukuncin wannan al'ada ta su fi ta'ala wala yubdina zinatahunna yace mata kasu bayyana kawarsu wala yubdina zinatahunna mata kasu bayyana kawarsu in za su hita matan aure su bayyana kawarsu su sa hijabi babba kuma su sa niqabi su sa hijabi babba kuma su sa niqabi su rihe kumatunsu su su rihe jikinsu a kasu bayyana kawarsu illa ma zahara mina sai dai wanda ta bayyana da cikin kawata sai ƙawa wadda ta bayyana a ya'ani ne, yana nihi wato abin nan a tahuna guda biyu walwajahu da husta bin nisbati lil dangantaka dangantakarta da maza ajanabiyai idan tana kusa da maza ajanabiyai to ta ruhe tahunanta na hannuwa ta ruhe kumatunta in tana tare da maza ajnabiyai a wasu salati ko in tana cikin sallah ta rihe hunanta ta rihe kumatunta wa qad taqaddama fi suratun nuri wannan bayani ya gabata can cikin suratun nuri wato ta rihe duka wa'annan ɓangarori na jikinta <clears throat> kar ta rika bayyana kawarta Abu Huraira radiyallahu anhu kala ya ce kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama za Allah ya ce simfani min ahalin nari mutane nau'i biyu suna cikin 'yan wuta maza adda nau'i guda mata adda nau'i guda to dukansu 'yan wuta ne amma lam'arahu ma ce ni ban gane su ba zamanin annabi ba su bayyana ba su wa'annan nau'in mutanen ga 'yan wuta babu su zamanin annabi amma dai ya ce akwai su za su zo ƙaumin mutane na ma'ahun siyaɗun tare da su akwai buloli <clears throat> ka zina bil bakari kamar bindin saniya ya dirbu na bi hannasa suna bugun mutane da ita wato manya na in za su yi tahiya ba su da alheri mutane ba su girmama su su ba su da alheri mutane ba su girmama su in sun biyo ba a jayewa sai su samu yara su ba su buloli su shiga gaba ka jaye dole ka ba da hanya ko a yi ma bulala to sai ka girmama su dole don bulala don tsoron bulala su ba su da mutunci ga idon mutane wanda aka gina masu kun ga da cewa aka yi sarakuna su ka yawo da buloli da 'yan siyasa saboda babu mutuntawa to a kwana a tashi har an kai malamai su ma sun fara sakewa ga hanya inda ya kamata su bi sun fara sakewa su ma an daina girmama su irin girmama da ya kamata su ma sai suka samu mutane suna ba su buloli gaba gare su in sun hito sai wa'annan masu bulala su shiga gaba duk wanda bai jayi ba sai a mai bulala da an ce sai a ce razan wallahi sune ma bulala jayi jayi wallahi sune ma bulala sai kaga ana ta jayewa da gudu to ba su girmama Allah ba da mutane sun ce sai malam malam ku jayi ku jayi malam to ba su da wannan mutunci tsakaninsu da Allah to da bulala za su taimaka kansu mutunci sai su samu wasu yara wa'inda suka ba wani abu ‘yan korinsu kenan ‘yan dabarsu sai su tawar gaba suna tawa mutane bulala kowa sai ya sheka da katin kesa sai ka sheka in sun kawa mutum bulala in wani yaro ya buge ka kan rama sai duk su su tara masu duka zai ta bugu dole ka sheka wanda zai ya ga an taru ana bugun ba ka yi komi ba kowa ba kawa laifi ba girma na aka bada ko da kahin tsaye sai an sai shi annabi ya ce to waɗanga azzalumai shi bai gane su ba amma za su zo kunga yanzu sun zo ko yanzu wani lokaci aka ce ma malamai na yawo cikin garin ba ka tsaya bakin hanya don kana shan bulala saboda su mutane asalinsu mutanen Allah na tuyon sun saki Allah don haka Allah bai cewa a jayi in sun ka taho in sun ka taho Allah bai cewa a jayi da kuma kai karatu na mala abu hanifa ya biyo yara na ya kwallo ya ce ba aza sun sanne ba da kun kai karatu sun shi ya kwallo abu hanifa na matsuwa sai yaro ce kai kai kai kai kutsa kutsa kutsa kutsa malam ya wuce sai ya wuce sai bai wuce sai ya ce kun gane can wallahi bai kwana da dare sallah ɗaya yake da dare kuma wallahi bai ci abinci da rana abu hanifa cikin yaran yaro guda na kawai haka wa haɗa mai wa ce ta haɗa mai ko ba ne sai abu hanifa ya ƙara ga waye tsaye ci kai abu hanifa kake nan wallahi abu hanifa kana kwana da dare kana ta abinci da rana ya ce na yi alkawari da Allah ba zan sake cin abinci da rana abin da suka yi min zato na yi alkawari da Allah ban sake cin abinci da rana shi yasa kun kaga ya daina ci abinci gaba ɗaya da rana kullum azumi to kun gani in ka bi Allah sai ya sa abika ka idan baka bi shi ba bai sa a bi ka to wannan yanzu kun ga malamai sai su zo da yan daba su suna bugun mutane dole a ba su wuri wadda aka ba manyan malamai na dori ya ce to da wasu kashi na biyu abin nan wani sa'on kasiyatun da wasu mata masu satuwahi amma hakikanin gaskiya ariyatun tsirara suke ku dibi ɗinkin da aka yi a yi ma macen aure ɗinki ba ko budurwa kawai ba wanda dukkan girman ɗuwayunta sai ɗinkin na ya bayyana shi dukkan girman nonnanta sai ɗinkin na ya bayyana shi duk ƙiba da take da shi sai ya bayyana kuma haka ta kai tuwa wai ɗaura aure na an kace bikin aure na ta kwashe abin ga gyale ta aza ga kafaɗa tana ta yi tana gwada ɗoyi hunna ka asnimatil buhuti tsakaninsu sun yi musu tozo an yi wani tozo da baya an yi wani kulli nan baya kamar tozon abin ga tozon raƙumin nan da aka ce buhutu alma'ilatu to irin waɗanga mata masu karkatar da maza la yadkhulna aljanna ba su shiga aljanna wala yajina riha ba su samun kamshinta wa inna riha kamshin aljanna ko la da min ta kaza wa kaza ana samu ne tahiya kaza da kaza wato kilomita da yawa amma irin waɗanga mata ba su jin ƙarshen aljanna to kun ga adabi na yayi don da wawan na ya ci wani sa'un wannan ya nuna da su da malaman duka hukuncin su guda ba su samun ƙarshen aljanna da su da malaman nan masu yawo da bulala ana buga mutane duk ba su samun ƙarshen aljanna to lokaci na muke ku gyara abin da kuka iya gyarawa malaman nan da kun ni tsakani da Allah wa da matan nan ba su gyarawa in ba mai su ya tankwasa su ba malaman nan ba su gyarawa in ba abin nan suna da wani babba da ya tankwasa su duk ba mai gyara to ku ku gyara gurgudo da kuka iyawa kowane ka tambaya yanzu ka tambayi malamin da ka yawo da masu buloli gaba gare cewa ya kai in ba ai yi haka nan mutane shigantaka su kawo mutane abin da zai cewa kenan walakanci za su wa mutane haka zai cewa to mutane eh, abin nan walakanci suka wa mutane wani irin walakanci mutane kawa mutane Allah ka girmama wanda biye girmama shi ka abin nan shi sa kun ga wasu malamai an tai wajen wa'azi an agaji sun karu a kare su duk kujayi. Kujayi min can in kun kare ni nan in ni hita daji ku ka kare ni don kai min zo ba nan na tai na shiga mota in ni hau motar ne ta daji ina kuke ku ka kare ni duk ku jaye min da wurin nan kada kowa ya yi min zoba a to a kewaye kowa ya jaye min da mai wuce to da ka saki irin wannan dama yanzu da wani ya taho kusa gare ka wanda ba su yadda shi ije shi za su yi ya taho kusa gare ka wanda ba su yadda da shi wasu hana kowa ya gaisa da kai to duk irin wa'annan abubuwa abubuwa na da ba su da kyau amma kakku tambayi malaman da aka wasu suna da tawilin da za su yi kakku tambaye su in kun tambaye suna tawilin da za su yi su kare kansu don ganin suka su wannan wata girmamawa ta an ka yi musu an ka cuci mutane Allah an ka walakanta mutanen Allah da ƙari da yaji dattijo na son ya gaisa da kai a ije shi kana ganin dattijo kana haɗin to mu gaisa ana ije shi wai wai girmama kana aka son aiki to ije su su duka ce duk su jayi ma su duka ije su in Allah ya ga dama ya kare ka in ka abin da ya kare ka ya kare ka in kuma wani ya tawo ije ka ya abu bai gane ka bai ture ka to dauke ta zuwa kuma ge ka yi sigifari in baka yi abin da zai yaro nan zai ije ka ba mai karyan nan ba a ije ka mutum na sun ka biyo sun ka ba a ije suwa ba ko kai da ka ga ije ka laihin ijewa ka yi amma ka gane wannan tako in ka gane sai ka dawo gare sai ya maka kariya Allah ya taimake mu summa amarahunna sannan ya umarci matan bi iqamati addini su tsaye da addini bayan sun tsaya gidajensu Faƙala wa aqimna salata yace ku tsaye da salloli da kyau wa na zakata wadda adda dukiya ta zakka to wa atina zakata ku ba da zakka wa dayna Allah ku yi da'a ga Allah wa rasulahu da manzo ne fi ya amur bini. ga abinda Allah ka umarni da shi wa yana anhu da abinda Allah ka hani gare shi inna ma yuridu Allah dama Allah yana so da ya ba ku waɗanga umarni so yake yi da ya zai ba an kuma ririta don ya gusar da dauɗa gare ku al'isma zunubin da kuka yi yana so ya goge muku shi wal'ada ta jahiliya al'ada da kun kawai ta jahiliya yana so ya gusar da ita gare ku ita ce rijisa ko ya kace dai bi kuma nasu ko ya kace dai bi kuma nasu sai mutane su koyi da ku don matan malami ma koyi akai da su don da duk an kaga suna yi azar aka yi malam ya faɗa musu saboda haka koyi aka yi da su to don mutane su yi koyi da ku wa tartafi'u darajatukum daraja ku ta ɗaukaka don gwargwadon ɗaukaka gwargwadon biyayya ka ga Allah gwargwadon ɗaukaka darajarka duk wanda ya zama yana da mutum goma daga koyi da shi ya aza su ga hanya ba ɗai yake da wanda adda mutum biyar ba a wurin Allah mai goma ɗin na ya yi daraja to ku lura da irin wannan ku yi aiki a so ku da shi a yi muku biyayya da shi ya yi ku gwada ƙarhi a bi ku dole ku gwada ƙarhi a bi ku dole ku sa buloli ana bugun mutane a yi muku biyayya dole don tsoron shirin ku wannan ba ɗaukakar daraja na ba amma ku bi Allah ya ɗaukaka ku har mutane da kansu su gaishe ku su girmama ku ba don tsoron shirin ku ba don dai yarda da ayyukanku wannan shi ne ɗaukaka wannan shi ake ce ma ɗaukaka ya ahala bai ta sharifi ya mutanen gida mai daraja bai ta rasulallah, gidan manzo sallallahu alaihi wasallam wa ta khairul khalifi. ya mata yin yayyan halitta wa murshidihum yayyan mai shirewa ga mutane wai dahirukum min kulli ma yunajjisu almuru'a ya tsarkake ku daga duk abin da ke sa mutunci yayi yayi kazanta al-insaniya na mutum ta tsahiran tsarkakewa wa kunna ma yutla yi tukunna kuma ku tuna da abin da aka karantawa gidajenku wato nasocin nan da aka karatu gidajenku min ayatin lahi na yoyin Allah na ƙura'ani ku rika tuna su ko hitowa kun kai ku rika tuna su Wani hikima hikimati da hikima hikima na a sunna wal ahkamu da hukunce hukunci an an tunna bit tamassuk masu ku matan malami ku da ka karantawa ku kun kai kowa cancanta ku yi riko da abin nan da aka karantawa cikin gidajenku kabla sa'irin nasu kamin sauran mutane bai hukumi sabiqiya da hukuncin rigaya don ku kun ka riga kowa wurin malamin nan to Allah tifu sunna biya wadda kun ka rabbanta da ita ita wannan abin nan wannan abin nan sabiqiya da kun ka samu na gabata abin nan Gidan annabi ku kun ka kowa kusa gare abinda aka sauka mai gidajen ku aka saukawa sannan ya hito da baya ya faɗa wa mutane to kun ga ku an na ku kun ka rinjaya to wannan gabata ku yi unhani da ita inna Allah kana ladifan bi awliyaihi lalle Allah ya zama mai tausayawa ga waliyai ne khabiran bi jami'i khalqihi kuma Allah masani na da dukkan halittu ne Allah ya san komi da ake aikatawa cikin abin nan halittu ne ka taimaka mana Allah ka gafarta mana ka ƙara mana imani ka ƙara mana tsoronka da ba da kada ikhlasi da kuma mutaba'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suma bayyana ta'ala anna hadhihi al sannan Allah ya bayyana waɗanga hukunce hukunce allati ah, nuddiba ahal baiti baitin nabi sallallahu alaihi wasallam ila wa'anda anka anka tunatar da iyalin annabi da ita laysa qasiratun fi yake hinna fakat ba ta takaita ga haƙƙin su kaɗai ba ba mata annabi dai an ka ba wayannan hukunce hukunce ba bal hukuma amun sai dai kowace aya kun ka gani tana da asalin da yasa ta sauka amma hukuncin ta ya game sauran jama'a hukuma amin ala jami'in nasi hukuncin ya game ga sauran mutane a dukuru wal inasi maza da mata fi kulli makanin kowane wuri wa zamanin da kowane zamani wa kala sai Allah ya ce to dan ya bayyana gamewarta innal muslimina wal muslimat والقانتين والقانتات God, O God, innal muslimina lalle musulmai maza wal muslimati da musulmai mata fal muslimu wanda aka ce wa musulmi huwa man in zahiru wanda bayyane ne ya jayo ga bayyane ana gani ne yana aikata abubuwan da shari'a ta ce wato in qada zahiruhu li amrillahi zahiri ne ya jayo ga umarnin Allah bayyane to shi aka ce wa musulmi wal mu'minina wal mu'minati da mu'minai maza da mu'minai mata wal wanda aka ce wa mu'mini man in qada batinahu huli amrillah wanda koye ne ya jawo ga umarnin Allah in yana koye bai saba ma Allah koye shi ko musulmi bai saba ma Allah bayyane to wanda bayyane bai sabawa ko koye bai sabawa shi an mu'mini wanda kuma bayyane bai sabawa koye yana sabawa shi an musulmi wa abin nan wa sadaka bi kulli ma jaa wa saddaqa bi kulli ma jaa bihi rasul sallallahu alaihi wasallam ya jayi bayyane ya jayi koyi kuma wa sadaka ya gaskata da duk abin da manzo Allah ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam to wannan shi aka ce ne. mu'min wal qanitina Allah ka sa mu cikin su wal da masu da'a maza ta qanitati da mata masu da'a ai almudi'at masu da alkunutu atawadu. tawadu an ce kunuti wato tawadu'i wala adabu ma Allah da ladabi tare da Allah wato bin dokoki ne da kunya sai koye da bayane wannan shi aka ce ma abin nan kunuti wasadiqina da abin nan masu gaskiya maza wasadiqati da masu gaskiya mata asirku dini wato suna da gaskiya ga sha'anin addini asirku dini huwa adamul wa fihi abinda aka ce ma gaskiya ga addini shine kada mutum ya zurfafa ya wuce iyaka Wacce wata ilma ma'amurati ya bi abubuwan da an ka umarce shi wance ha'i ya hannu anil manhiya ga abubuwan da an ka yi hani bi kadar daka gwargwadon wanda yake iyawa ya yi ƙoƙari ya bi abin da aka ci ya bar abin da aka ce gudun iyawa wannan shi aka ce ma gaskiya ga shani addini koye da bayyane babu cin amana babu yaudara a idan kuka dibi wannan za ku ga a rashin imani ya yi yawa cikin mutane za ka ji malamai ka ce kai mu yi kaza in an kai kaza ana samun kuɗi malami wai zai zo ga wuri sai a ce a yi mai banga wagare 'yan siyasa ka cewa a yi mai banga don siyasar da ya shahara ga cin amana sai ya ce a yi to yanzu ita malamai ka ce a yi mai banga eh bari mu je wajen wani kai jama'a duk ku yi rawani kowa ya naɗa rawani kowa ya sako babbar riga wani rawani na in ba da an gasa shi bari ne banga na ra'ayi sai a to a taru kowa da rawani ya an zo wajen ɗan siyasa ya diwa ya ce ka wannan malamai ne ɗan siyasa ya ce malam in malaman nan suka zo gidanka ka hito da dubu ɗari don ka ba su in ka zo ka gane su wallah malam sai ka koma gida don kana ganin dubu ɗari bai yawa sai ka koma ɗaya ba kuɗi wai su ko da gangan na suka ce a yi mai banga a yi ba a yi haka nan ba a samu da yawa a yi mai banga to kun ga wannan da ka shirya abin da ya san ba gaskiya na ba yaudara na kun ga wannan ba da gaskiya ga addini mutumin da ba malami ba da ya gane irin wa'annan sai ya ɓaci malamai doka ce ka du malaman haka nan suke babu na Allah duk mai da rana ta yi mai zahi sai ta ɓaci ya ce duk mai da rana a yi ta zira mai abubuwa na ƙarya da cin amana to ku lura da irin wannan musulunci bai son wannan ba daidai na ba wasabirina da masu hankuri maza wasabirati da mata masu hankuri ala ɗa'a ga ayyukan ɗa'a. Allah yana son masu hankuri ku yi hankuri ku yi mai ɗa'a. ko kun ci abinci ko ba ku ci ba ko kun sha abin sha ko ba ku sha ba ko kun sa kudi aljihu ko ba ku sa ba ko kun sa gizina ko ba ku sa ba ku sa yadi ku sai ɗan cana ko tero ku yi mai ɗa'a ku yi hankuri ku bi shi to wannan a abin da ake bukata Allah yana son irin waɗanga mutane wal khashiina da maza masu tawadi wal khashiati da mata masu tawadi ai al mutawadiina wato masu tawadi allazina yuhafizuna ala as-saghir wal kabir min amrillah wa inna suka kiyaye karami da babba da umarnin Allah idan zaka iske malami wanda zai yi abin da ya ga dama wajen karantar da mutane ya kori wanga ya tabbatar da wanga abin da aka karatu kuɗi rashin karatu ko rashin kuɗi ko kora idan ka tambaye shi me zai ce maka akan tsarewa ga haƙƙin ƙarami da haƙƙin babba na Allah anan bai da ansa da zai iya baka ba dole ne wa sai ka tara dalibai kamar goma kana haɗa musu karatu ba ba dole ba ne ka aji guda wanda kaka iya tsare haƙƙin Allah gare guda ɗa guda ya yi ka aji goma wanda kaka iya tsare haƙƙin Allah gare ɗa guda ka tsara haƙƙin Allah ya kai Allah ya kai ka aljanna da sanadiyar wannan ya yi ka aji ɗa goma kana ce amana su kana yaudarar su wal mutasaddiqina da masu yin sadaka maza wal mutasaddiqati da mata masu yin sadaka bi amwalihim da dukiyoyinsu yakhrujuna huquqallahi minha suna hidda haƙoƙin Allah daga dukiyoyinsu alwajiba haƙƙin Allah na wajibi wal manduba da haƙƙin Allah na mustahabbi da ya kaddare hali gurgudun hali wanda adda dukiyar zakka ya hidda zakka wanda bai da dukiyar zakka ya samu wani abu mustahabbi na shiri ba ya ɗanyi sadaka zakka tana wajaba ga wanda adda abin wanda bai da abin yanta shi da abin da aggare ita ake cewa manduba sadaka ta mustahabbi sannan wasa'imina da maza masu azumi wasa'imati da mata masu azumi as-sawmu dakhilun fil islam wato musulunci ya shigo cikin musulunci azumi ya shigo cikin musulunci ka gairi kamar wani ne min sifati na sifofi almazkura wa'anda aka ambata cikin abubuwan da aka so musulmi su rika yi akwai azumi saboda haka ku rika daurewa ku baccewa zahiya yawa ku rika daurewa zaka yana bi da dakati kama wanda ya gabata iya iyawarka amma kakkace ba kai gaba dai in ka dauka yau ba ka jin wahala yau kwarai to ka bari a ɗan kwana biyu gurbin da ya rame ka cika wurin ya ciki to jibi in ka koma ɗauka ba ka ji wahala dama abinda an wahala ta yi ka ɗauka jiya inda ya zuƙe ya zuƙe yau bai cika ba ka koma ɗauka zai ƙara zuƙewa sai ka ji yawa da yawa amma shi ma in kana iyawa za ka yi wanda dai bai iyawa wanda bai iyawa to shi gurgudun wanda ya kai amma dai mutum ya ce bai yi wanga zahi wanga zahi ne ka azumi ba zan yi ba ku yi hattara ku yi hattara ku yi abin da an ka umarce ku gurgudun wanda kuka iyawa ku baccewa ban yi amma dai ka yi wanda kaka iyawa amma dai ka baccewa ban yi gaba ɗai har abin nan da suka masu azumi kai wani kullum azumi ya kai halin wani ya kashe wai kai ka ci kaɗan iska halar wani ya kashe to in ba ya cika na iska ba ya ka gina mutum na bauta Allah ya tura fati ne kuma sai ka iske wani ma malami na mai irin waɗannan abubuwa mako ya ce kai Allah ya ce makan nima ya bani iko in rika yin wadda ga mutum gana ya abai fati ne zai yi da duk a dawo da yake ko don ya cika mutumin banza to kakka bari amma dai ka yi wa da kaka iyawa walakin da sai dai ya ambaci azumi a nan la'ahamiyyata don muhimmancinta wa khifa'il khiyanati fiha kuma yaudara tana boyuwa cikin azumi ana makhluqati ga halittu mutum na iya yin yaudara ya ce azumi ya kai kuma shi ya kai ba mutane ba su ganewa ya to cikin mutane ya ce azumi ya kai matsaci ya shiga gida ya ci abinci ne kun ga yaudara na ɓoyuwa ciki waka zalika ƙaunu haka nan da ya ce, yace na furu furujahum da kuma masu tsare farjojinsu, maza masu tsare farjojin su za ce da mata masu tsare farjojinsu su anil daga abin da aka haramta zakarahu ya ambaci tsare farjoji a nan lesu ubati zalika don wannan yana da wahala allan nafsi ga rai. wa shahawatu min hudutiha ita rai sha'awa tana cikin ragonta saboda haka rai sha'awa ta kaso to hana ta daga sha'awar nan aiki na mai girma wa zakirin Allah da maza masu yawan zikira Allah kasiran da yawa wa zakirati da mata masu yawan zikira Allah kasiran da yawa duk abin da suka aikatawa suna tunawa da umarnin Allah in za su yi suna tunawa da hanyar Allah in za su bari kuma suna zikiri ne da bakinsu da gabobinsu yace abin na fi jami'i mu'amalati ad-dunyawiyya cikin duk mu'amalolin su suna zikirin Allah wal ukhrawiyya da ma'anolin mu'amalolin su na duniya da na lahira fala ya amaluna amalan ba su aikata wani aiki illa ba da ma alimu hukumar lahibi sai bayan sun san hukuncin Allah ciki. Kala ma'azu bin Jabal, ma'azu bin Jabal ya ce, ma amila adami wa amalan, wato ɗan Adamu bai taba aikata wani aiki an lahu aikin da ya tserar da shi min azabin lahi daga azabar Allah ba min dikirin Allah bisa ga dikirin Allah don aikin da za ka yi ka zama mai tunawa da Allah in za ka shiga in za ka hito in za ka ci in za ka bari in za ka sa in za ka fita in za ka shiga in za ka hito haka dai to babu wani abu mai tserar da mutum daga azabar Allah kamar wannan da kuma zikiri ne da gabobi da da halshe kuma wa qala umaru umar ya ce abdalu min zikirillahi bil lisani zikirullahi inda amri wa ayi. zikirin Allah wanda ya yake zikirin halshi ka tuna da Allah wajen umarnin Allah sai kai don shi ka tuna da Allah wajen hani ne sai ka bari don shi to wannan zikirin shi yayi umfani yayi ka zanna dai kana zikiri da baki in ka tashi in za ka yi aiki ba ka zikirin Allah ka tuna da abin da ya ce ko wanda ya ce a bari wa zikirun lahi talasu a nawa'in zikirin Allah nau'i uku yake al'awwal na farko zikirin birkalbi zikirin Allah da zuciya zikirin Allah da zuciya shine na farko wa marji'u ta'zimu wal ijlal makoma ta girmamawa duk wanda ka tunawa da Allah to wanda zuciya ta take tunawa da Allah to zaka ga yana girmama Allah yana girmama dokoki ne in ya saba sai rene ya ɓaci in ya abin ƙwarai wanda Allah ka so sai ya ji daɗi kunga a zuciya kenan idza saluha saluha al-jasad kullu na biyu wa zikirin bil jawarihi zikirin Allah da gaɓoɓi wa marji'uhu makoma ta shi al-imtisalu li amri wan wato mutum ya jayu ga umarnin Allah shi abinda Allah ya ce ya jayu ga hana Allah ya bar abin da Allah ya ce to wannan zikirin Allah da gabobi kenan shi za za ku ga wasu kana ganin sun yi tsananta ma kansu yadda suke ibada amma su suna ganin ba su ma yi abin da ya kamata ba saboda a ya zuciyarsu ta rigai ta rigai ta girmama Allah ta yadda da wannan shi yasa suka dora ma kansu aiki da gabobinsu kun ga mai gidanmu ya yi sallah sai da ƙafafu ne sun ka tsage jini na ita saboda tsayuwa jini ya san dare cikinsu aka yi mai magana a tafalu zalika ya rasu Allah wa qad gabar Allah laka mata taqaddama min dhanbika wa ma ya ce a bala kuna abdan shakuran to ban zama ba mai godiya kun ga zikirin Allah da gaɓoɓi kenan har jikin bai iyawa amma zuciya ta ɗauku abin kuma ba ta bari to na uku duka shi an na ƙarshe wa zikirin bin lissani. An baton Allah da halshe. wal awwalu a'ala wancan na farko zikira Allah da zuciya shi ya daraja wa anhu yansha'u akharani gare biyu din ga sun kawo zikira Allah da zuciya shi ya haifar da zikira Allah da gabobi shi ya haifar da zikira Allah da halshi duk zikira Allah da zuciya ya haife su wasani zikira Allah da gabobi yalihi shi ka bi ma zikira Allah da zuciya ga girma la'annahu min ba huquqil ma'budi don aikatar da gabobin mutum tsayuwa na ga haƙoƙin wanda aka bautawa wal qiyamu bi haqqil ubudiyya tsayuwa ne ga haƙoƙin bauta huwal maqsudu tsayuwa da haƙoƙin bauta kuma shi ake yi wa thalithu na uku zikira Allah da halshi muqaddamatul ma shi an muqaddama shi a farko zikira Allah da halshi shi a farko don mutum abu na farko da zai yi su ya shigo musulunci ya shigo da zikirin Allah la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah ita an mukaddama to daga nan in ta shiga cikin zuciya sai a samu zikirin Allah da zuciya a samu zikirin Allah da gabobi wa natijatu anhuma kuma zikirin Allah da da nan shi ya haihi zikirin Allah da zuciya shi ya haihi zikirin Allah da gabobi haka dai hu a shekhu zaruku sharhu risala haka dai shehu zaruku ya faɗa mai sharhi risala nan cikin abin nan abwabu tauhidi na risala to nan da sun ka tsare abubuwan ga da muka faɗa duka tun daga innal muslimina har zuwa ƙarshe Allah ya ce addallahu lahum maghfira Allah ya musu tanadin gafara lil ma'asi ayyukan da suka yi na sabo ya gabata musu duk girman gare kun ga ji Allah sautin su suna sabo don shi sabo da adamu wato duka mai sabo na to Allah subhanahu wataala ya yi musu alƙawarin gafara ga sabon da suka yi wa ajana azima da lada mai girma Allah da'ati ga da'a da suka yi ya yi kai sallah tare da kai da su a ba su lada wadda ta lunka taka miliyan miliyan dubu kasa su suna da ajana azima don sun cika sharuɗa ajana azima saboda haka girman ba gudana ba kamar wanda mun kan ambato baya ba gudana ba to ka taimaka mana Allah da albarka sunayenka da ka madaukaka ka gafarta mana dukkan gunubban bayan gana ka da kallon sabto daga inda musulmina war musulmati har zuwa nan inda muke Allah da albarka sunayenka ka sanya mu cikin su ka sanya mu cikin wa'annan bayi kuma ka gafarta mana zanuban mu baki ɗaya. kuma ka sa aljanna makoman mu makiyan da mahasadan mu wayanda mun ka sani da ba mu sani ba Allah kai mana maganin su duk shirin da suka kulli ka sani Allah ka mai sai gare su mu kuma ka ba mu kariya da tsaronka da albarka sunayenka da sifofinka madaukaka ka ba mu kariya kun kwana nan wurin nan za mu kwana insha Allah ta yi mu yi wa annabin masalati sallallahu alaihi wa wasallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa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 badi'u as-samawati wal ard zal jalali wal ya hayyu ya qayyum muna roƙonka ya hayyu ya qayyum ka gafarta mana zunubanmu Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu na koye da na bayane na farko da na ƙarshe ƙanana da manya ka gafarta mana wanda muka sani da wanda ba sani ba ka gafarta mana na ganganci da na kuskure saboda albarkar sunayenka Allah ka gafarta mana لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا خوفا إلا أمنته ولا قلقا ولا فزعا إلا أزلته ولا دينا ولا ديونا إلا قضيته ولا مريدا ولا مريدة إلا شفيته ولا غائبا ولا غائبة إلا رددته ولا عاصيا ولا عاصية إلا أسمته ولا فاسدا ولا فاسدة إلا أصلاته ولا عيبا إلا سترته ولا عسيرا إلا أسرته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة لك فيها ردا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا على قدائها بإسر منك وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين muna roƙonka Allah ka tosaya mana Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka ƙara mana imani da ilimi Allah ka ƙara mana imani da ilimi Allah ka ƙara mana imani da ibada ibadarka da halasi da mutaba'a ga manzo Allah sallallahu alaihi sallam saboda albarka sunayenka Allah ka raba mu da riya ka raba mu da suma ka raba mu da giba ka raba mu da annamimanci ka raba mu da ƙarya da minahici ka raba mu da alfahari da ji da kai ka raba mu da khiyana ka raba mu da jidali ka raba mu da mira'i ka raba mu da husuma ko wace iri da albarka sunayenka ka ba mu al'imana sadika والعلم الكثير النافع والأعمال الصالحة والإخلاص والسكينة والوقار والسمت والحياء وكل خير الله كتوسى يا منا كسام شكين عبادك المخلصين المخلصين المقصدين العادلين المخبتين الخاشعين التوابون المتدهرون الذين يجاهدون في سبيلك صفا كأنهم بنيان مرصوص يا الله كتوسى يا منا اجعلنا من أوليائك يا الله اجعلنا من أوليائك يا الله اجعلنا من أوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين لهم البشرى في الحياة الدنيا وبالآخرة لا تبديل لكلمات الله فتوسع منا الله كأنسى منا الدوائم الله كسامة كين عبادك الصالحين الله كسامة كين عبادك الصالحين التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون al’amiruna bil ma’arufi wa na’una anan munkar wa rahafizuna na hududunla wa bashirin momini na Allahumma ije an na ka tosaya mana da albarkar sunayenka akwai bayan da ka yi alkawari cewa su da wuta an nisanta su ko ganin ta ba su yi Allahumma ije an na ola’ika an hamu ba du Allahumma an na ola’ika an hamu ba du Allahumma an na ibadika ola’ika an hamu ba du da mu da uwaye da ɗaya da iyali da zuriya baki ɗaya Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyar mu Allah ka gusar da damuwa Allah ka gusar da bakin ciki Allah ka gusar da tsoro Allah ka gusar da hirgita Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka shirya ɗaya da zuriya Allah ka shirya ɗaya da zuriya Allah ka shirya ɗaya da zuriya yaran nan da ka bamu da wanda za ka bamu ka kama mana tarbiyyarsu manyansu da ƙananansu su da matansu da albarkar sunayenka ka kare mana su daga sharran maza da sharran mata ka kare mana su daga shirin mutane da aljanu da sauran halittunka Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka Allah ka maida hankalin su ga karatu da ibadarka Allah ka maida hankalin su ga karatu da ibadarka Allah ka kara musu tira wanda aka karatu ba ka sa su rika ganewa wayanda aka karatu ba su mai da hankali Allah ka mai da hankalin su ga karatu ka rage musu duk abin da ka shigaltar da su ga karatun nan komi na na ka shigaltar da su Allah ka rage musu shi da albarkar sunayen ta kyauta mana ka kara musu gaskiya da alaƙa da zalaka da albarkar sunayen ka kai an samu addu'o'in mu da mu da su ka ba mu kariya da tsaronka ka kare ma daga sharrin duk wani mai shiri ka kare ma daga cutar duk wani mai cuta ka kare ma daga makircin duk wani makiri ka kare ma daga minahicin duk wani minahiki ka kare ma daga hasada duk wani mai hasada ka kare mana ga kwallon masu kwallon kwallen shiri ya Allah da mu da iyali da ɗaya da iyali da zuriya baki ɗaya Allah ka gafarta mana ka gafarta wa mahaifanmu ka gafarta wa mahaifansu ka gafarta wa kakanninsu ka gafarta wa yannai da kannai da ɗaya da iyali da zuriyarsu ka gafarta wa matayenmu ka gafarta musu ka ƙara musu imani da lahiya ka ba su kariya da tsaronka daga sharar duk wani mai shehi ka ba su kariya da tsaronka daga hasada duk wani mai hasada ka sa musu albarka ka gafarta musu ka gafarta mu uwayensu da kakanninsu ka gafarta ma yannansu da kannansu mu duka Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah ka tosaya mana Allah ka taimaka mana duk damuwar da muke da ita ka sani Allah ka kuraye ta Allah duk wata damuwa da a cikin zukatan gana ma Allah ka kuraye ta duk wani bakin ciki Allah ka kuraye shi duk wani tsoro Allah kai mana magani ne kasar nan mu kuma ka tausaya mana Allah saboda rahamarka Allah ka tosaya mana Allah don daraja sunayenka Allah ka tosaya mana Allah ka ansa mana addu'a ka zauna da arewa lahiya ka zauna da jihar mu lahiya ka zaunar da garin nan namu da ƙauyuka ne lahiya Allah ka taimaki almusira da jama'arta ka ƙara ma almusira lahiya da zaman lahiya ka taimaka mana ka kare maka kare gidajenmu ka kare maka kare makarantun nan ka kare maka kare masallatai wuraren zaman mu ka kare mu wuraren ayyukan mu ka kare mu wuraren sana'o'in mu ka kare mu wuraren tahiyoyin mu ka kare mu inda duk muka yi ta ka ba mu kariya da tsaronka ka kare mu daga sharrin na kusa da na nesa Allah ka kare mu daga sharrin na kusa da na nesa amana ta ka sani babu ta Allah shiga tsakanin mu da sauran jama'a Allah ka shiga tsakanin mu da sauran jama'a Allah ka shiga tsakanin mu da sauran jama'a Allah ka kare mu daga sharrorin su Allah ka kare mu daga su Allah ka kare mu daga su Allah ka kare mu daga su Allah ka kare mu daga su Allah ka kare mu daga kullakullen su ka gafarta mana Allah ka tusaya mana ka ba mu aljanna firdaus al'ala Allah ka ba mu aljanna firdaus al'ala Allah ka ba mu aljanna firdaus al'ala Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da uwayensu da kakanni da yannai da kannai da daya da iyali da zuriya baki dai Allah ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu ka gafarta ma dukkan bayinka musulmi waɗanda aka yi da waɗanda za Allah ka gafarta musu ka gafarta mana baki daya ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka Allahumma ghfir lana warhamna wa atina fid dunya hasana